shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa buku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25.31 da biyar da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau goma ga watan Maris na shekarar 2023 filin namu na fasahar ɗinke-ɗinke ne. namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da maɗinkiya da ke sana'ar ɗinka kayan ƙawa. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara birnin kumasi a ghana inda wakilin sashen hausa hawa abdulkarim young pioneer ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar da ita Assalamu alaikum masu sauraron mu kamar da kuka sani ni hawa biyu Abdulkarim Yankwaniya ne wadda yau zan tattauna da Hajiya Zaliha Kasim shugaban Zaki Zaki and Clothing. Ban sani ba ko akwai bambancin wadda ake kira madinki da fashion designer. Duka dai za ta mana bayani. Zan so ba kuwatawa da kanta ta gabatar min da kanta. Salamu alaikum Hajiya. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Hajiya Zaliha Kasim. ni ne founder zaki da kuma creative director creative director basically um, make um, sketches na yi um, designs da nike so in sa kan client shi ni zan direct workers na uh, uh, whichever tailor it is kamar okay um, design kaza haka nike so mu yi shi wani bi kuma in yi patterns eh, so in bayar a role on creative um, director director and then na fahimci malama zakiya a da dinki dai ana dai yin shi dai ne kawai a sa tela dinka ba a zama a tsara amma yanzu kun kawo wani sabon tsari wadda ku da kanku kafin a shiga ɗakin ɗinki a ɗinka sai an ɗauko biro pen da pipa an zamna an rubuta yadda ake son a yi ɗinkin ko ba ka ba an rubuta yadda ake son a yi ɗinkin sannan a kai ma wanda zai yanka ko ba ka ba idan ya yanka sannan a kai ma wanda zai ɗinka haka nan ne editor kin describing shi so tailors um, kuma shan mu ce suke dinki kuma so da yawa haka ce tela cikin english basic most of the time su suke aikin maza so da yawa shi ga wurin suit wurin coat kayan maza dai so da yawa tailors ke yi now an so ana confuse tailor da seamstress ko simster ko fashion designer now seamstress da simster su basically kamar yadda aka fadi da zo aka yanka shi a dinka so seamstress nan ko simster nan da machine eh, dai dunka ko za ta dunka ba ta yanka sa so da shaka seamstress seamstress na it seems so in na ne zanu biyu you know left and right na da ka gama ka dinka na abu biyu na ka gama nan seams kenan shi yasa ke cewa seamstress ko simster namiji ne simster okay now tailor kuma na it's almost close to fashion designer amma ba fashion designer bane abin da yasa tela shi yan kawo wani design ok ina son wani ba kan ga dinka mini tela kenan ya dinka ko ya alteration ko ya um, fit riga to your eh, eh, kiran jikin mutum now fashion designer nan ita ko shi na create suna kirkiro wani sabon style kowane lokaci ya kamar wani yayi ya zo kowa na sa wani bubu an sa igiya ciki ana ja fashion designer ke create wannan The fashion designer basically na wata da ko wani na kirkiro style ko wani lokaci wato fashion designers su ne wa'anda suke kirkiro style abu guda ba fashion ne kowa duniyan gado ka is fashionable don har dai kana so ka yi ado ka yi kyau you are fashionable don baka tasha ka sa just anything ka fita dole ka sa riga dai mai kyau kana son shi wani sa kuma shi zama na mu musulmai an tun gwada ma muna especially matan adon da ya kamata mu yi aha amma kuma she zamana kuma ga batun fashinin ga ga style ga yadda dai kike son ki yi adonki mm. yanzu ya za ki same shi fashionable na zamani yanzu kuma ki fulfill obligations da ya kamata musulma ki yi ado na that's where ni nike coming don ni line na na modest way na modest eh, way na actually ni ina gani kamar ma yana da wuya ya fi ada uh, eh, lines na don me kana son ka, ka dress mace addinince kuma ta yi fashionable ta yi elegant and class without ba ka bari wani wuri ko ba ka show skin ko uh, uh, wani abu ba so now yana bari ya yi challenging like to get that yanzu muna wani duniyan da celebrities jarumai duniya ana shiri sai ki ga wata babban jaruma a kasan waje ta yi shiri kuma ni kuma ni da nake nan gane baka ni ma ina son wannan dinkin kuma ina son a rufe jikina kuma ina son in rufe mayafi ki sai da zaki ki yi mini wannan dinkin shi kike nufi abin da nake nufi kenan so kin samu style na kike son nan amma kin ga kamar so da yawa ga kamar ka ce mace ta yi kyau eh, eh, non muslims nan kenan sai ga kamar maybe ta mamanta ya fito an bare rigan har kan kataranta sha'awan da ake gani kenan amma sai ga kuma mata musulma mun yi adon ba bare ko ina ba gwada ko ba kin ma ya fi kuma kin fito kin kyau wani bi ma su da kansu ma su zo suna admire yana ba su sha'awa ma aha to bari mu zo bangaren kalubale yau sunan ki ya shahara a Ghana kafin ki kai wannan matsayi wani kalubale kika fuskanta to wannan dai shan ce um, business is day wa day aiki ko ya da ka fara shi kana da um, waɗannan challenges din nan and most of the time na so da yawa kamar na farko so da batun kudi ka establish kana ne kudi kudi yasa so da shaka kamar ni na tsoro ya shiga amma yanda na abin guda da na realize ne kai dai fara ko da da guda ka je ne ki fara maza ta ke kamar na kamar dinki akan ga ki fara cikin gidanki cikin dakinki just like na na fara she apartment eh, apartment na other room na sa machine wurin nan na fara na na kare fashion school obviously challenges nan ka samu client ka bar a gane kamar kai ma kina kokari ko kima ga sabon abin da kima kike kawowa duka yana da wuya duka kana need mutane na da su you know karfafa perform kuma luckily for me now some na a chicken circle na book a uh, uh, uh, boe and all that sun patronize sun ce ok don kamin kaza ya fara kadan kadan kenan don komi za ka fara da wuyan shi duka mutane na ke jikinka in suka kama maka shi kenan shi kowane lokacin na batun circle of friends in ba suna pushin ka su taimake ka kai wani ko kuna push juna ba baka samun kwazon cewa kamar na iya inji so basically na eh, mutane na kake wasa da su kake rayuwa da su kake ya kamata kuma su ma no kuma da su ka su baka karfin gwiwa yasa su nan za su fara patronize kadan kadan aha yaso kuma samun eh, batun kudi kuma ka roke guda ka yi zai ba bai yi easy kuma mu ba mutane da mu je mu karbi loan ba ne don interest haramu ne shi yasa kadan ka ina da wuya amma ka samu wanda dai taimake ka ko da da wani abu kadan ka fara kadan kadan kana biya kana jujuyawa ya sa so da yawa kaga batun kudi ne challenges nan da kuma samun clients that is uh, eh, customers an ah, ka ya ka figure out eh, hanyar da aka bi kadan kadan ka yi kuma ce ga gan Allah ya kawo saukin shi ina son sanke da kanki wani challenge guda ne ba ke ki taba mantawa cikin aikin da ke ganin kan kai wannan da shi ya bar na siya kan kafa na na kai haka okay so for me personally ni mata aure kuma ba Ghana nake ba US nake da zama family na na wurin kuma start business kuma na daga US ba sauki bane shi yasa ya kwata in zo gida in zo in so kin ga kaman balancing you know family da kuma business ba karami ya kaka ka samu mijin da ke da hankuri kuma yake da fahimta ke da gane wani shi dai sai akwai ka samu challenges issues here and there yake koma ya kin dade and all those things na from both family side na side you know, ba ya kamata kai ma ka samu hankuri na da ke deal da kowa don kisa abin ne ka sa kuma gaba she said, "We're not challenge them for me personally not, and i'm still facing it but alhamdulillah so far as uh, miji da kake kike ara ko partner ki na understand at least bai da easy but kadang-kadang, you know can't find the middle ground and i'm still finding the middle ground of balancing family na the kuma aiki na so yanzu misali kin san mutanen mu na Nigeria, mm. Niger mm. Mali da sauran kasashe da gane da sa ce dinki da ana iya dan fito da shi amma su ba su su fita kamar yadda mu muke mashin na da mashinin shi daki ne yake yi so ya zai yi shi ba ya iya yi wani abu shi ma a san shi kamar yadda kika yi kika yi nan social media ashe kin fita ba um, na ce kama a lot of amma gane ma zaki social media ne ban fita na je na ga wani ce ina dinki suna na zaki ba yau technology ya bar abu da yawa ya yi sauki kuma unfortunately nan kuma majority of mata kuma na ke waɗannan kasashen nan an suna in a shell da da yawan su wasu san yadda ma da su use social media ba so the challenge then will be kamar su find a way da da su su maneuver don phone yanzu smartphone ko na rike da smartphone mai wuya ne kai ta wasa da shi don yadda daga don ni um, a using social media abin ga ban da knowledge shi hakan ga but you know fijiri wasa da shi bibin cikin tattaba mistakes ya zo zo kin dunka wani abin a ji yanka foto dibiya kai ko da baki samu like ko guda ba an gani because sometimes da muna muna sa mai da hankalin mu kan like nan da share nan so there how many times kike scroll kan facebook line ki ba ki like ko ba amma kin gani aha so eventually gradually kadan kadan sun gani sun notice kama ah, na ga wani abu ka bari in koma shi yasa ya kamata handle na kuma daki yi ya zama wani abin da zai easy mutum ya tuna sunan na daki use ma brand ki ko yana daki kira abin ga kanki ma abin da kike yi kika sa mai suna hashtag ki hashtag komi from fashion modest wear eh, eh, hijab scarf long dress eh, new york fashion week anything hashtag ete you be surprised how much will come back later in kika fara baki ganin significance shi baki ganin darajan shi amma just keep on isa wanda zan yafa da kenan mata tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. to yanzu alal misali yariya ne take karatu take zuwa makaranta kuma tana sha'awar ɗinki me za ki gaya mata na gaya mata na je na degree na cikin finance abin ga eh, financial accounting i'm a financial accountant by degree amma ban yi aiki da shi ba because passion na na cikin fashion and growing up wannan abin ga na in kika shiga dinki tankan ki ce kenan kin fail school shi yasa kike dinki amma ana mantuwa kaman ga su Versace ga su Chanel ga su eh, balenciaga gasu sunan dai and they are making money now mothers wear industry ga da nake cikin it's a 250 billion dollar industry a year kuma guess su ke sese ciki modest wear industry ga matan musulmai kiya ki shiga dubai ki samu a bayan thousand dollars ce sa in ba mu no da mu yi aikin wannan arzikin ya zo gida ba mun yakin banza tunda da mu no muke zubawa zinariya nawa muke zubawa mu sikin yani ce sa in fashion ke kan zuciyanta wallahi ta je because ni ba Nigerian apprenticeship nan ba ne i went to a fashion school ce sa akwai akwai radford abroad akwai blue crest daki degree program in fashion so what are you talking about misali kamar da ke dinkin nan sai yaron ki tana tashi she ta iya dinkin wani kina ganin zaki ki iya ki directing ta ko ki juya rayuwanta zuwa wannan ɗinkin. Inda abin da take so kenan. Because na uh, when na je back to the state first born ona like na fara gwagwada mata ta gane ba she's in medical school okay and she's so passionate about it so in ta kare she wants to pursue it or do something with it wannan now, for ba komi but ni ban ban try in in in juya hankalin yaro kan abin da yake so muddin ba abin da zai kawo damuwa mata ko mishi gobe ba don sana'a sana'a ne kuma ba abin da ya fi sana'a hannu eh, corona ya zo offices da yawa sun shut down businesses da yawa sun shut down ko ba haka kai ba so yanzu mu zo kan batun yanda wasu manyan telolin idan an kawo yaro an sa hannunsu tun da kin zo yanzu ke za ki dinga shara ke za ki dinga rafi akwai apprentice akwai kaza haka ɗinkin yake haka fashin ma yake ko dai ya na masala yake wannan nan waɗannan na ba fashion designer so kamar yadda na fara farko na na explain position san kowa sunan seamstresses ne da suka koya yanka kadan suke su hada riga su dinka ba fashion designers ba kuma so da yawa rashi ke sa iyaye su kai yaran su wuri haka nan don baya ma biya school fees mai yarin ta continue kila yarin ma na son ta continue school ba dinki take son ta yi ba amma don ba komi gida sha ja ga watan da ke cikin unguwa gwada mata dinki ita kuma da ta zo nan sha tana exploiting ta ta mai da ta yar aiki mai shara mai zuwa rafi mai zuwa wani bi mata su je gidanta ta yi mata girki bai kamata ba sam because ana duba kaman laifi shine ka yi kai sata ko kaje kai no wanga babban laifi ne don me shi ya zo koya a wurinki ba ki gwada mata ba ki kuma ci amananta yaro ya iya zauna wanci ana abu sha biyun dare yariya ba ta kai gida ba wai don ana wurin dinki bai dace ba sam kuma ya zama wani abin da ke ina ci mini rai shi yasa as a fashion designer as a brand yanzu haka ina work kan module inda don soje waɗannan yaran nan ss ma batakila ba su te ba suna nan suna so su je su koya amma don wahalar na ke ciki wurin shi ga an shiga cikin aikin makeup now ban da problem da aikin makeup amma nawa da ake samu ciki don da yawa ka shiga zangonnen mu suna nan da yawa yaushe za a zo a a ko suna kaga sun koya suna kamar ni up artist na haka ta koya ba shi gwana ne amma wani wani wani 20 or 100 so dai wa cikin zangon shi yasa dinki wani abu ne na ko ba ki fita ba kina cikin gida kin dunka baya kin sayar kin ci abinci in kin zo kin aure ne da ki bai son ki yi aiki ban understand wannan abin ga but kowa da da yake Eh, eh, control gidan shi kowa da yanda yake shanin gidan shi wannan ba na amma yau sha ce kin koya dinki ko dakin ki kin dinki kina da mutane ke dinki su su shigo gida su karbi to yanda wani dinki a ce yariya ta kai shekara biyar uku fudu ko kuma manufara da mm. uku fudu biyar a yade shekara nawa mutum ya kamata yi a ce ya iya dinki kamar yadda kika yi wannan dinkin aje shekara nawa fashion school na naje wata shida because it's intense kin gani dai ki ba wani mai wuya ba ne ki gama abu ki dibiya kan mashi eh, ki taka ya wuce ba mai wuyan kenan ba creativity wannan ba teach shi yasa wannan zai doke ki sometime ki develop styling ki da yanda kike uh, produce kayan ki da dai sa mutane ce oh this one is unique nan nake so yi dinki na kin gane amma dinkin nan da kanshi kika koya yana da ki cire biya ki cire hannu da bodin half length ya kare yanzu style na da ki fara si yanzu wannan muke ce ma style breakdown yana da ki zo ki okay ina so yi puff sleeve okay ina so yi flare ina so yi tapered ina so yi kaza wannan dai take ki time shi yasa in yariyan ta zo first three months let's say ma first six months kin gwada mata basics of dinki ta kare mata ma kina ta ta ta yanki amma ta zo kina waste time ta cikin wani zuwa yawon zuwa siye-siye ko ta je eh, eh, wanki ta je tana miki girki like kina cin amanan ta kin gane na na kare fashion school shan na magana da CEO school na ce kama i remember da na zo ko dinkin allura ma bai ba wai karin fadi wannan because dinkin don kan shi taka mashin nan is the easiest part of the job aha creativity nan inda da ki kawo style ki create one app kin ga wani style ya zake ki juya shi ki mai shi unique ma wani that's where the challenges amma ba dinkin dan shi ba na ga kina magana kina cewa kina son ki kawo sakiya cikin wannan yanayin kin ga kamar da yake magana makeup yanzu kowane mace duka tana iya kokarin da ta koyi makeup saboda kanta amma dinki ba haka ba mm-hmm. ya da ki kawo wannan so yanzu haka ga Allah ya da shekaran ga ina da board so basically decisions ba na ni ka so them put it before them on, ina so zaki eh, starts training by yan waɗanda suke son su yi digiri na waɗanda ke so son su koya dinkin amma ba su son su je wurin you know mata manyan mata cikin unguwa na ke dinki na because they don't want to go through wannan stress so ina son kawo system in place na that's just su koya at their pace because kin ga intensive course ba kowa ke da hikiman kamawa ba ce sa waɗanda dai doke sun shekara ne a sannu a kwanci hankali su iya su yi amma ba shi sun yi shekara uku fudu da suke nan ba shi za na son yaudo wannan module na da dan training su within a year in Allah ya da sun gama da dasu su fara aiki ana biyan su yanzu wani shawara zaki ba wa iyayenmu mata ko mu da suke dinki bakin hanyar na kin gan me shin ta yi dinki sai ga ni ina harkan dinki shekara ashirin da biyar shekara talatin da biyar amma wannan shagon shi take ciki har yanzu ba ta iya ta iya ta kai a ce ma misali tana da shago biyu ko kuma wani abu wani sati ne babu na'am so irin wannan nan in ka koya wani guda in kana ga kamar ya isa kenan wannan dai sa baka cin gaba baka shiga cikin like inda aka kai gane mm. now yan misali ta koya dinki ta bude shagonta amma tana kokarin neman kari kan ah, abin ga ya yi shi bari neman koya in kara ma gradually kin fara grow kenan kin fara shiga cikin top tier nan amma in you are okay with okay eh, bakwan ga akwai aure kaza na you know yayan kaza ni ga didin ka gan ba su in samu kanana na and you are okay you are stuck there yau ina nan zaki na sa ko wasu ne ke shakkan zuwa nan because sun samani yana da Chesa, you know all oh, na muna need both uh, you know chicken nan and then um, groups like me kuma akwai da kamar eh, misali I'm a fashion house amma kuma akwai fashion house da ni nike look up to akwai su Christy Brown su Pieces King gane yanzu ni na fara I'm also looking forward to hitting it global to get to uh, uh, uh, to the level of muce uh, abin ga Hannah Hariri yau ina nan but I know of her kin gane so you always have to aspire are to be better than what you are amma kika yi comfortable inda kike kika yi ko baki zuwa gaba aha shi yasa ko cikin komi dai mu nemi kariya muna ta kara maka aha na kuma ce kamar don Allah su yi hankuri wurin training eh, mutane da za su yi shi saboda Allah kuma mai shin ya biya ni in kana neman yar aiki ka doki ka biya mai shin because yau ka mu manta mu musulmai ne akwai haki muta kuma hakin mutum in ba mai shi ya yafe ba gobe kiyama ka biya yasa ni abu guda da ke guide na kenan ban so in shiga hakewa ni na shiga hakewa ko na hope me shi ya fadi mini roki ka gafara aha balle wurin da me shi ya biya ka gwada min sana'a she kana jan me shi baka gwada mai so dai ba sha ce wai akwai secret in aikin ba so a gwada an za yanka sha boye like duka in ba gwada maka ba ka kanna ka kanna wani ya gwada maka yasa you also have to you know ka push forward da maka buka baya za mu kuma mu mu especially musulmai na ke muke designing ke unguwanni mu zangwani cikin Ghana ma as a whole mu find ways na da mu upgrade kanmu yes also opportunities here. zo mu ma mu samu because baya zo a kama kamar eh, ministers mata musulmai ko MPs ko abin So na zuwa wurin anna ake musu dinki akan ki musulma ki ma kina dinkin gani because we've been led back duba zango eh, eh, industrialization in Ghana, ma, it started with the Zango. Settlers, yeah, from Denki uh, business, you name it. Zango, yeah, call me. Zango was kabude wannan ido cikin Ghana ga. Amma yanzu me kake gani? We have been put at the back burner. Mu na kuma muka sai mu kanmu. Shi yasa so da yawa ka cewa kaman kwadai ne wani bi ma. Kana ganin gaskiya baka kafa don wani abin da wani zai baka. Amma it's about time we took the horse by the reins. Eh so kamar na fadi mata musulmai mun fi sho ya fi yana don isa yanzu eh, eh, abin ga designers da yawa they are disguising modest wear kin yake ga fashion fashion shows da suke yanzu kin gan dogon riga ni bubu and everything modest wear na suke shiga ciki because sun realize kamar ana ah, se kuma su wake sai mata musulmai don muna so ado in ka duba cikin eh, shekarar da ya wuce na from january to december tambaye matan zango aure nawa suka te yayi nawa suka sai din dangi nawa suka yi kaya nawa ah, suka bayan dubai ga takin ga guda nawa suka sai that's the average people na ma now. imagine masu kudin so it's an industry ne kamata mu explore shi yasa ni dai i will employ in dai fashion na kai idonki i will I, I, I suggest don Allah get into it amma go to reputable places don ki samu ilimin so say ba na kwancen number. i'm not disrespecting them amma in kina so a take ki seriously ya kamata ki ki biya ki koya wanda ya kamata so idan kana so ka shahara cikin aikin dunki yana cikin ranki ya kamata ki nemi inda kullun ci gaban aikin yake mm-hmm. kina cusa kanki ina jin anan muka kawo karshen tattaunawa mu da Hajiya Zulekha Kasim shugaban Zaki Fashion Zaki mm-hmm. Zaki Zaki and Claude <laughs> okay Zaki and Claude masha Allah ina jin a ganin gade ta shahara sosai kuma tana tana taimakawa al'ummar zango da matasa nagode kwarai da gaske sauraron mu abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda kwaji da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin shirin da julie lazarus gresham da ta haɗa shirin baki ɗayansa ne zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.